Jami'an hukumar aladun Najeriya da ke rangadi a Saudi Arabia halin yanzu don duba aikin umra sun fidda sanarwar farashin kujerun nau'i uku, inda babbar kujera a bana tashi daga arewa naira dubu ɗari takwas ne da ɗaya da ɗari biyar da sittin da ɗaya da kobo saba'in da bakwai, daga kudu naira dubu ɗari takwas ne da tara da ɗari da talatin da uku da kobo saba'in da bakwai. Matsakaiciyar kujera daga arewa naira dubu ɗari bakwai da ashirin da uku ne da ɗari biyar da sittin da ɗaya da kobo saba'in da bakwai, daga kudu kuwa naira dubu dari bakwai ne da talatin da daya da dari da talatin da shida da kobo saba'in da bakwai. karamar kujera daga arewa naira dubu ɗari shida ne da tamanin da shida da sittin da ɗaya da kobo saba'in da bakwai daga kudu naira dubu ɗari bakwai ne da casa'in da uku da ɗari shida da talatin da shida da kobo saba'in da bakwai in an kwatanta da bara an samu ƙarin kusan naira dubu hamsin ne kan kowace kujera dan bara babbar kujera naira dubu ɗari bakwai da hamsin ne da ɗari tara da casa'in da shida da kobo hamsin da biyu me kawo ƙarin ne Jami'in labarun hukumar Obama na ya ba da amsa ta wayar tarho daga Madina. Wato dalilin da ya kawo ƙarin shine bana a ita hukumar alhaji ta Saudiya ta to da shirin cewa fi alhaji dole a ciyar da shi a Makka da kuma Madina. Haka da ba ma haka da ana ciyar da alhazai ne kaɗai a muna da arafat. Hakanan hukumar alhazan ta nuna damuwa da yadda wasu kamfanonin umra ke yi wa masu ibada kumbiya kumbiya ta hanyar rashin samun biza ko rashin biya musu bukatu. Akwai wannan abin da suka ce ma shi suke maka, akwai kuma da dama wannan suna kamanta akwai kuma da dama kuma wannan sai dai su karɓi kuɗin mutane su zalunce su kowa kan iya kawo kukan shi kuma lazai ta ƙasa akwai kuɗin da suke bari ake sa su tilasta musu su ajiye kamar ko da ta kwana irin wannan ce ko wani ya kawo kuka a ciki suka ɗauka a basu idan aka tabbatar wannan kamfani ya yi haka kuma babu kuɗin da za a iya biya mayarwa shi wannan bawan Allah ko baiwar Allah akan muna kai su zuwa EFCC don kwato mutane haƙƙinsu. Rahotanni ta wasu majiyoyi da na yi bincike sun nuna 'yan Najeriya ne suka fi kowa zuwa umra a wannan azumin inda a shekarun baya ake ba da dama kusan mutum dubu talatin su je amma bana kusan bizar mutum dubu hudu ne kawai aka samu. Guzurin da za a ba wa alhazai na nan kamar yadda aka saba babbar kujera dala dubu ɗaya da ɗari biyar matsakaiciya dala dubu ɗaya ƙarama dala ɗari bakwai da hamsin nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya